kowane ɗan adam yana da buri a rayuwa kowane buri kuma yakan haɗu da ɗaya daga cikin sakamako biyu a duniya yiwuwa ko rashin yiwuwa Na ce na sa raina cewa duk inda labari na ya kai a nan zan samu cikar buri na. ba don ina da yaƙinin ƙarshen shi zai yi kyau ba sai dai don na yarda cewa fata na gargamiri ne sai dai a labari an samu akasin haka yayin da wata mummunar ƙaddara ta faɗa kaina. kake manta da ni